الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabannin wannan kungiya wanda bora local government jibuwis da shugabannin agaji na jiha bal da ma na farin kaya iyayen al'umma sauran masu iya sauraronmu daga wannan masallaci na unguwar nasarawa jibuyi kwantagora kwantagora local government niger state nigeria musamman a jibuyi manara nigeria da kuma suna tv daga kano firinsi radio daga mina landmark fm daga kwantagora da kuma radio ya yoguta da website namu ta zamani jama'a muna gaishe ku da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah yau ne goma ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da daya ga watan Afriri, ma'ana april a turance a haihuwar annabi isa dan maryam isa alaihi salatu wa salam shekara uku. yan uwa kamar yadda kuka saurari jawabai na shugaban majalisar malamai na kwantagora a madadin shugaban wannan kungiya da kuma nasiha da malam a fahiru ko kwayayi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da mu da ku allah ya shirya da mu a kamar da bayani kawo maku cewa a rana wata yau in allah ya da damu ƙaddamar da tallafi na mata na kwamitin marayu kamar yadda aka saba gobe lahadin allah ya da mazajenku za su gabatar da abinnan gidauniya da tallafa ma marayu allah shi ne sai da mafi sha'awa mu a wajenmu shi ne abinnan tallafin da kuke bayarwa musamman bara wani dalili dan kaɗan ya rage wani bako ya zo ya kawo gudun shi da tallafin bara da lalle na mata su ne ke kan gaba a kan maza wurin tallafa ma marayu saboda haka ƙur'ani ma ya ba da shaida cewa ku ne mafi jin tausayi ta hanyar suratul kafi kamar yadda nassin alƙur'ani yake cewa fa'ara da rabbuka فأراد ربك a يبلغا kuma ويبلغا فإذا رحمة من ربك وأما الغلام وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه subhanahu wa ta'ala ya ba ku shaida da kanki cewa ku ne mafi tsalkin zuciya na saurin ɗaukar wa'azi bisa ga namiji zuciyanku ta ji saurin kariya ah, kuma na biyu ku ne mafi sautan ɗan adam bisa ga namiji ku ne mafi jin tausayi na ko mutuwa aka yi idan kuka ga mutum ya kariri ya samu matsala to zuciyanku yana tausaya mai sama da inda namiji na sai ya ya kawo shi saboda haka Allah ya ba ku shaida ta hanyar da kuka fahimci ma'anar wannan aya shine ta hanyar da duk waɗannan uwaye suka sake samun haihuwa sai suka aka samar da mace maimako an kashe musu namiji kuma sai suka aiki mace kuma shaida da allah ya bai cewa ya za a musanya musu da wanda ya wanda suka rasa a tsarkin zuciya da kuma tausayi to kenan tun da aka yi iya mace wannan shine ma'ana kuma tare da wani ƙari saboda da girma jaririya ta kai ta zama budurwa sai Allah ya turo wani annabin Allah ya aure ta wanda inda namiji suka haifa bayan da za a yi wani annabi ya zo ya aure shi amma suka samu haihuwar da ya mace sai Allah ya turo wani annabi ya zo ya aure diyarsu bayan aure ya albarka an samu juna biyu an haihu aka take haihuwa namiji wato sun samu jika namiji shi wanda ya auri diyarsu ya zama annabin allah jikansu kuma ya zama annabin allah sai allah ya shiryar da ƙasa da duniya gaba ɗaya ta dalilin albarkan auren nasu saboda haka Allah ya ba ku shaida mai kyau kuma tsakani da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuka ga yadda yake rayuwa abin akwai sha'awa yadda yake tausaya ma wace amma yana hadisi yana cewa wasautu bin nisa'i hayra wani wuri kuma yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki matakai da yawa na farko da ya nuna damuwa da wani ya buji mata sai da sanda har annabi ya fushi yace yanzu da yanku kunya ya dau sanda da rana ya ta bugun da yan mutane kuma sai dare ya yi labaɓo kuma yana neman wani abu wurin ba zai ji kunya ba wannan ya nuna annabi alaihi salatu wasalam yana gamar a doki mace duk da dai shari'a ta da idan hali ya kama amma dai bai kamata ya zama shine a mutum ba saboda haka ku yi murna da wannan shaida da Allah ya maku da shaida da annabin sai alaihi salatu wassalam ku ba marda kunya samu ku gama lafiya kuma ku diba ku gani rabin ilimi wato ku ne kuke ba da rabin ilimi da rabin tarbiyya kuma gashi alaihi salatu wassalam balma da ahalul ilmi sun tabbatar da cewa a ba ya mace ilimi kwaya ɗaya ita kaɗai ta ilmanta da san addini ta samu tarbiyya da zama shirayya to kaman an ba na miji biyu ne saboda amfaninta ga kanta amfaninta ga tsare gidan mijinta amfanin ilimin kuma zuwa ga 'ya'yan da ta haifa balma har da dukiyar gida take kula da su saboda haka zama diya mace zama ne ba na wulakanci ba zama ne na daraja ba mai wulakanta ku sai wulakantacce duk wanda kan ga bai ɗauki mata ce bakin komi ba to wulakantacce ne amma dai duk mai mutunci mai kima to zai ɗauki mata sai abin nan da kima mun samu abokinmu abokin mu kuma daraktan da'awa sheikh muhammad asahir koko yana ƙara ƙarfafa muku darasin mu na wuce na rana wata yau na haƙuri duk wani malami idan zai muku darasin allah ya da sai ya kawo muku magana muhimmancin ku yi haƙuri musamman kowane zamani namiji da mace suna buƙatar haƙuri amma babu kamar wannan damani. saboda akwai abubuwa da suka cancanta na da bisa gane don muka daidai abin da ubangiji ya faɗa cikin wata tura suratul asiri inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal asr innal na lafi kusur illa alladhina riba wannan tura daga cikin magabatanmu akwai wanda ya ce shi yana ganin da wannan tura kadai allah ya saukar ga annin sallallahu alaihi wasallam da ta ishi a dogara da ita a kuma rayu da ita a kuma yi addini da ita kuma a gama lahiya da duniya ga baki daya babu shakka in muka ba za mu ga hukunce-hukuncen da ke cikin wannan takaitacciyar tura ya kai kamar abubuwa guda hudu abu na farko allah ya rantsuwa abu na biyu ya zartar da hukunci na hasara dan adam abu na uku ya yi istisna'in masu imani tare da gama imaninsu da aiki na kwarai tare da yin wasisi da ainihi gaskiya da kuma yin haƙuri wannan tura ce takaitacciya amma ta tara alkhairat daban-daban na rayuwa na duniya da kuma na lahira allah ya ba mu cikawa da limani idan muka ɗauki misali da rantsuwa da ubangiji ya yi na zamani ya ce wal'asari mufassirin rahimahumullah suna cewa Allah ya rantsuwa ne da lokaci ko dai ya zama a ce lokaci ko kuma a ce zamani lokacin kuma ko ya zama masu fassara shi da lokacin sallar la'asar ko kuma lokaci irin na ma rayuwa ga baki dayanta za a yi halin dai jihana wa ta'ala ya rantsuwa da zamani wato ko mu haka daga cikinku sun sani an haɗu da zamuna kaman kala biyu zamani na farko lokacin mulkin kai 1960 shekara ta 1960 har zuwa 1990 na girga su za a samu shekara wajen talatin kenan to waɗannan shekaru da aka yi babu shakka wannan zamani ƙarni ne ba ɗaya yake da wanda zamanin ku ba na yanzu domin shekara 1950 zuwa 1960 1970 1980 zamani ya canza bisa ga yadda ake rayuwar mace a yanzu ba na mantuwa lokacin mana ƙananan yara abu ne mai wahala duka najeriya a ce akwai wata mace wadda ta san hijab lokacin an ka ba da mulkin kai 1960 kowa bai san ma'anar hijab ba lokacin mu dai da muke rayuwa cikin ƙauyuka wato za ka ga yannan mu mata sun kai budare amma ko ɗan kwali ba sa ɗaura babu taguwa balle madauri babba abin da suke daurawa shine wani abu da ake ce ma kwamfado wani abu mai kama da suke kwamfado shi na gargajiya daga baya aka yi abin da bature ke ce ma amma wancan ana kira ne kwamfado to shi wannan ana yi ne ko da buhun gishiri ko kuma da wani yaji haka da wasu abubuwa dai da ake sarrafawa lokacin abinda to su ne mata ke daura iya abinda mace za ta daura kenan in za ta je kasuwa in za ta je unguwa in za ta fito garka budurwa iyaka abinda ke ga jikinta kenan ko da suna da arziki idan ta ɗauki mayafi ta ɗaura ga girji? sai mutanen gari su dora tsegumi cewa cikin shege gare ta koyo take don haka sai dai ta zauna haka nan mamanta a waje ko minata a waje kuma a wannan zamani wato abinda da ke daban ban mamaki shine lokacin ba su da wayewa kuma ba su da ilimi amma kuma suna aiki da ilimi amma ba su da ilimi da zara aka samu wani dattijo ko da shi ba karatu ya ba in ya taho ga gari lokacin tasa ake ɗauka a kara ga baki in ana yin wa'azi a dauka turmi a ajiye tsakar jama'a malami ya zo ya zauna a kunna hitila a ci balbal daga baya an ka yi hitilar kwai daga baya an ka yi hitilar ruwa a lokacin babu lasfika babu ma dai lantarki cikin garuruwa to a wannan lokacin ya zauna bisa turmi sai ya dora ba da labarin lahira bai iya kawo aya bai iya kawo hadisi amma in ya ce ma mace mata ku yi kaza mace mai kaza la'anan nace mace mai kaza yan wuta ce mace mai kaza iyaka wa'azin kenan bai iya kawo aya qur'ani shi bai iya kawo hadisi wataƙila ma bai ma san su ba wallahi wannan in yayi shi ya kare dama ba su zuwa ƙauyuka wa'azi sai kaka ta yi damina ta ƙare an samu amfanin gona sannan su to su sauka gidan liman ko su sauka gidan sarkin malamai ko gidan wani malami sai da daddare a taro a sa kalangu a yi kiɗi a zagaya a ce an samu bakon malami sai mata da maza a taro a tsakiyar gari wani hili a yi zazzaune bisa kujeri abin nan sai dai malami ya dore musu wa'azi ya nuna musu haƙƙin aure da abubuwan na zamantakewa lokacin nan an kai gangawa azu to na mu'azu kanin hali to da an an ka ƙarin nan wallahi kahin baɗi malamin ne ya koma dawowa duka mata sun yi likit. babu wadda za ka gani ta saba ma wannan abu har sai baɗi kuma ya dawo ya sake yin wani wa'azi su kuma cikin masallaci ran juma'a ba malami a akwai ba mai firi hudu ba malamin da a akwai a cikin masallatayen juma'a shine mai bege sai ya ɗora waka ta bege yana nuna lahira yana nuna abubuwan lahira cikin waka ta yi da makaho ne sai a ɗora ɗan jefa mai kwabo-kwabo ko a jefa mai anini ko ɗari-ɗari wannan lokaci kwabo mai guda kafin a yi abin nan akwai yan kudin da aka yi farare kafin a yi ja kwabo mai guda to wala abin da zai baki mamaki shine kowace budurwa tana da saurayi bai ma yiwuwa lokacin mace ta zauna ba ta da babani don haka kowace tana da babani kuma zuwa ta kai daki na ta kwana kuma tare da shi gado guda amma abin da zai ba ku mamaki wallahi in kaddara ta jashi ya ɗauki hannu ne ya aza ga nononta wallahi in ya ta waye da ta je za ta gaya ma innata sai ya taɓa nonona shi kenan ko wallahi matsala ta samu dole sai ya bagari ga shi ba aya a gare su ba ba hadisi suke kawa ba amma dai aiki da wa'azin nan <clears throat> da an kai musu shi kenan mu kuma yanzu namu zamani an ba mu ilimi mu maza matan mu ma an ba su ilimi amma tsoron Allah kuma babu ya kasance kuma yanzu ba su aiki da ilimi kuma wancan lokaci ba su waye ba amma yanzu sun waye ga hijab ga niqab ga sutura 66 amma wallahi an ba Allah ya tsare ba aka baka labarin ta a su wallahi babu kyau saboda ka abubuwa haka suka zo suka tattanda to haka dai yana cikin hanyar da ya kamata a fahimci ma'anar wannan aya shine rayuwar da ke kina budurwa da rayuwar da ke yanzu bayan ke manyanta bai yiwuwa a ce baki canza hali Tan farko ke tashi kina karama abubuwa da ki gansu nan ai kamata ya in ki girma ki fara sanin ciwon kanki don haka yana da kyau mata don Allah ku yi tunani duniyan nan fa tana daɗa lalacewa mutane aure na ta lalacewa ya'ya tarbiyyar suna ta lalacewa kuma kashi 60 cikin ɗari. wallahi matsalar nan daga wurin ku ya fito ku ne ya kamata ku lura da yarinya nan wa Allah ku waɗi gaskiya baban ta baya nan ya yi tafiya ya dawo Allah ku gaya miki wance fa tana hita tana zuwa wani wuri ni ban gamsu da hita da take yi ba domin ke an san ba ki iya ɗauka bulala ki buge ta to amma ki faɗa mishi mana sannan kanki bari a haɗa kai da ke wasu su zo suna ɗaukar fiyaki don ubanta bai nan a ɗora ɗaukata ana zuwa ɗakin gayu saboda kawai 'yan kuɗi kaɗan waɗanda za a ba suwa a taho miki da su a gida da yawa daga cikin kun sani indiyanku na kan kirki kun sani indiyanku sun shiga wani hali kun sani amma kuna nan kuna ruhe-ruhe kuna ta ruhe-ruhe har sai ciki ya bayyana an rasa wadda za a yi sannan na wuce sai a ce dole a faɗa ma baba a yi gashi gashi ko kuma lokacin duk cikin gari labari ya watsu cewa ɗiyarku ta zama karuwa duk abin kuma bai wa yarinya tana yin wani abu wata ba ta sani ba wannan kan ba zai yi ba amma suna kuna koyewa saboda dan abin da take dawowa gida da shi ke aza mata yar talla da dan abin da bai wuce naira ɗari shida ba ko 700 in ya yi yawa a ce eh, dubu ko da dubu ga yarinya ta dawo da dubu biyar kayan tallanta dubu amma ta zo da dubu ko ta zo da dubu uku marmakon ki ji tsoron allah ya momi ki ɗauki mataki ki ce to in dai abin dinga haka zai zama daga yau ma kasuwancin ma ke fasa amma wai ke da kanki kike sa mata albarka ke nuna mata goyon baya ke nuna mata jin daɗi gobe in ta tafi yanzu batun ta kai ta dawo da dubu bakwai ko ta dawo ma da dubu goma tunda in ta zo kina sa mata albarka kina murna da ita tsakani da Allah ina ina haihuwa ke ta yi ina da takon ke yayi amfani watakilan wani ɗaki take zuwa ana taruwa a kanta ana ba ta wa'annan kuɗi bai dai yiwa ta sai da da sana'an ɗari shida ko sana'an dari tara ko dubu da wani abu ta dawo da dubu biyar watakilan ma har da wani handset tsadadde wanda ko ubanta wallahi bai da wannan hancin. watakila kuma ta zo da wasu 'yan kayayyaki na kawace-kawace na mata alhali ku dai ba ku suka sai mata ba kullum muna ba da misali da suratu ali imran magabatanku da kirki magabatanku da tarbiyya magabatanku da imani wadda ake kiranta hannatu ga yadda suke rubutawa wadda ita ce abin nan ta haihi maryam to bayan wani lokaci dai wanda ya zo ya renon su da zakariya kamar yadda qur'ani ya ce wa kafalaha zakariya كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا yawo annabi zakariya ya zama ta kafili abinda aka fili shine dan sa'ido wanda zai kula ina za ta ci abinci ina za ta kwana me za ta daura me za ta hita da shi yaushe za ta hita da zama tana da izini sharaɗin budurwa ko ba zaura a batun ke da amma ta aure wannan ruwan girke da ke amma ku tsaya mai magana a kan budurwa tunda wannan da aka yi ba da misali ita budurwa ce da budurwa da hukuncin bazaura hukunci ɗaya ne abinda ake son ke gane mama wato a ƙa'idar musulunci mace ba ta da iya aurar da kanta <clears throat> tunda ba ta iya aurar da kanta to haka ko dole akwai wani wanda shi ke da izinin aurar da ita ko da shekarunta tamanin mahaifinta bayanan yaro ba abin da ya rage sai danginta to ɗan cikinta shi ya kamata ya zama waliyinta yana daga cikin matsalar ma da mu maza muka shiga yanzu shi ne ba mu san wa ya kamata ya ba da mace aure ba saboda ka in ta manyanta ba ta da yaro baban shi yaro ita kuma za ta yi aure ko diyarta to mafi haƙƙi a kai shi ne ɗiyan cikinta tun da babu ubanta in babu ɗan cikinta sai a koma maƙanin mahaifinta ko ƙanin mamanta wa haka saboda haka ku lura da tun da ba ku iya aurar da kanku ashe kenan rayuwarku gaba ɗaya tana ƙarƙashin wani to in mace tawaye gari babu wani wanda ka iya a nemi izini ne da fita a nemi izini ne a gane ta a nemi izini ne a aurar da ita in babu kafili to wallahi mace tana cikin haɗari in ko ta shekara saba'in don haka tsarin mace dole ya zama na akwai kafili ko wanda ke kula da ita domin maryam mahaifinta yaro dan uwanta shine malamin shine zakariya suna rubutu a taura don haka shi ma sai da aka yi ƙuri'a kahin a yadda a amince a ba shi kulawa da ita don haka farko mace wallahi tana bukatar wane ne zai kula da ita Allah ya ce ma'annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta ladaihim wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وانت ما زي كلا دا مريم والله ما لم أديني مربوطة التوراة النبي زكريا نسجنت عليه الصلاة والسلام حتى النبي حياما wallahi kowa ya ce shi bai yadda ba sai an zauna an yi ƙuri'a malami ne ya rasu ya ban musu yarinya budurwa maryam saboda haka wane ne to yanzu zai kula da ita abin ba arha arha ba ne don haka aka ce to a je kogin urdun alƙaluman nan da ake rubutun a a taura da su kowa ya mu alƙalami ne cikin gulbi baharul abyad mutawaddi kogin nil idan alƙalamin nan ruwa ya tafi da shi to ya sai ya ya jawo alƙalami ne kenan Allah bai baki dama ya kula da yarinya har cikin malaman marubuta a taura manyan alaramomi masana a taura masu rubutun daga kai amma Allah bai amince kowa ki ɗauke ta ji mata reno ba sai an tafi an yi ƙuri'a sai Allah ya tace ya tace ya tace sannan ya ɗauko wanda ya cancanta ko kuma gidanku an ɗauki ɗaya yarinya an ba wanta wanta yayinta makiririki ko kanin ubanta makiririki mai yiwa gidansu ma babu tarbiyya ba su karatu ba su sauraron wa'azi babu wani mai tsawatarwa gida ne kwajja ya samu kwajja ya samu sai a ɗauki yarinya a kai irin wannan gida subhanallah kun kashe kanku kun kashe kanku wallahi ko da ahli sunna ne sai an tabbata mai addabi ne kahin a bashi nauyin hikula da wannan yarinya in riko za a bashi sai an bincika ko menene za a bashi eh, eh, tarbiyyar ya mace ba ɗaya ke da na namiji ba kun ga namiji babu irin wagga aya kai ne amma mace sai an samu wane ne tatacce mai hankali mai addini mai mutunci mai imani mai juriya mai kulawa sannan a ce kai da ka kula da wani ai kina cikin dalilin da yasa da kuna makarantar islamiyya malaman ku sun karanta muku hadisin buhari na wadda ta samar da haihuwa diya mace biyu ko diya mace uku kuma har suka aurar da su kun ga abin kamar arha arha an ba ku aljanna musamman in sun mutu eh, an ba ki aljanna har wata mace ta ce in biyu ne ba wata ce in ɗaya ne ba ai abin da ya sa tarbiyyar budurwa diya mace kwaya ɗaya wallahi sai an jajirce saboda ka sai da annabi zakariya dau alkalami ya ma sai alkalami ya tsaya tak a cikin gulbi ga gulbi na gudu yana turewa amma alkalami ya tsaya yana kurmun bai je ko ina ba sai suka yi mai mubaya'a shi aka yadda ya kula da ita to tun da shi aka yi ya kula da ita magana wani almajiri ya gamu da ita hanya ya bata dubu ɗari ko wani ya bata dubu hamsin ko wani ya bata turmin zane wala ya bai ko so ba don haka annabi kariya, tayin by time yana ɗauka abinci yana kai mata an san akwai abincin sahi akwai abincin rana akwai abincin dare wani abu da ya kamata ku lura da shi shine mace ba irin namiji ba ne saboda haka dole ne ka abata da yunwa sharaɗi ne mace ko budurwa ko bazaura ko mata aure wallahi ka abata da yunwa ta koyaya na a tabbatar da tana ci tana koshi saboda in ta ji yunwa al'adar mutumin da ya ji yunwa ko namiji ya shiga daji ya ji yunwa ya ji yunwa ya ji yunwa bai san inda zai samu abincin halal ba Allah ya ce mai komo shi ka gani ka ci in ka ga alade ka ci abin da nace ba a ci in ka gani ka ci don ya rayu to ina ta ga diyama ce ta eh, nauyin jikinta da karfin jikinta capacity na jikinta da hankalinta ba ta iya yin noman da za ta iya cin abinci da koshi to saboda haka ba a son a ban mace da yi ku daina barin 'ya'yan ku 'yan mata da yunwa ku daina ina jaddada muku don haka annabi zakariya da ya ɗauka abinci da ya kawo wa ya kai yau da Sani, lahiya lau da rana ya kai da yamma ya kai abun da ke baki mamaki sai ya iske wata kula wani abinci mai kyau wanda shi baki ya kawo shi ba lokaci ya yi ba damina ba ce ba a samun diyan kaɗe amma sai ya same ta da diyan kaɗe yanzu wanga lokaci ayaba ta ƙare amma ya same ta da ayaba mango ya ƙare amma ga ta da mango babu arake ga ta da arake kai wallahi shi kan bai iya hankuri wannan shine dokar tarbiyyar ɗiya mace don haka ƙala sai ce da ita ya maryam anna laki hada maryam wannan abun in ta ina ki same bai ce mata wa yake baki wannan abu ba don ya girmama magana sai ce anna laki hada ta yaya ki samu wannan abu maganar tana da kaushi ran ya baki ta yaya ki samu wannan mauta suna tuna iyaye kuwa Allah ku ji tsoron Allah da yake ta je makaranta ta dawo da tsadaddan hansai tsadaddan hansai tsadaddan akwati ta sa tuwahi kala kala kala kala ga zinari ga a'a kuma wai kawai ke yake ta ta waye waye wa'ina ni ya amfanin girman kuma sannan in ka samu cikin shege duk gari a biyu ku ana daki wallahi da nan ina ke annalike hada ta ina ki samu wannan hankalin da ya tashi amma ku uwaye mata ko uban kun ka ga zai gani sai ku yi sauri ku boye garkakin gado kada ma ubanta ya san an ba ta kenan da ganin wannan abin zunubi na domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo yana tsallakar jama'a ya zo kusa gare kafin ya zo Allah ya mai ilhami ya mai wahayi cewa ga abin da mutumin nan yake tsaye da shi shi ko mutumin nan cikin buri ne sai yake ya ƙara jaddadar da cewa lallai Muhammad rasulullahi ne don haka da Allah ya tsin kayar da annabi manufatai yana tahowa tun bai magana ba sai annabi ya ce masa alama ji da sassa al'anin bir halan ka zo ne kana son ka tambaye ni abin da ake ce ma birri kala na'am ya rasulullah wallahi ko abin da ya kawo ni kenan kaga kenan wannan ya kara tabbatar da wanda ya ma wannan tambaya rasulullahi ne in zuciya sai na da kaikai ko tana tsartsar an wuce wannan sai annabi ya ce da shi istafid qalbak je ka tambayi zuciyarka duk abin da zuciyarka kai malami ne kai jahili ne kai namiji ne kai mace ke mace ce tambayi zuciyarki duk abin da shari'a ba ta yi darasi ba tambayi zuciyarki domin al'ismu ma haka fi nafsi abin da yake yi maka kaikai a cikin zuciya shine zunubi wa ta an yi a laifin nan kuma sannan mutum na bai son a ganai bai son a ganai yanayi don haka ba sai ke nemi wata aya ba ba sai ke nemi wani hadisi ba da zarar ke bar gida ke ce za ki je wurin tafsiri mai gidanki ya ga alkhairi na ce to ki je shi kenan sai ke ɗau wata hanya ko da gwaggon ki za ki gani ki ɗau ki bi wata hanya daban ke ma za ki ji zuciyarki na dar dar gaban ki na faduwa kada fa miji ki ya gane ki wurin nan ke ma to ta nan ke gane wato ke nan ke gane wannan abin laifi na kenan tun da kike koyon abinda diyarki ke samu kina koyo kada babanta ya gani ji tsoron Allah wato ke gane wannan abin wa to tun da ke gane laihina ki ji tsoron Allah kamar da Qur'ani ce wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha alhamaha wa Allah ya yi ma kowane rai ilhami na abin da abu mara kyau abin na fujur ayyukan sabo ayyukan ta'addanci da kuma abin da ayyukan addini wa da abin da aikin tsoron Allah ga rai ta haka ku ya sani mai waka ma cewa ya kowa gyara ya sani kuma kowa fata ya sani don haka ku ji tsoron Allah ji tsoron Allah ku dije mata Abu Sufyan mijinta sarkin Makka ne mijinta babban mutum ne amma gudun ta yi haram abincin da mijin suke ba su bai isassu amma wallahi sai da ta je makaranta ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mijina maro na bai ba mu abin da ka isan mu ya rasulallah ya halatta in dan ƙara abin da ka isan mu annabi ya ce ki bi ƙarin sa'i ko rabin sa'i ko kwata na sa'i ki dai ƙara awon abinci gwargwadon girkin abincin da ka ke da 'ya'yanki ku ba hajja wannan wai ba a iya yi sai an zo an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ku dibi da annabi ya zauna madina yana wa mata muhadara irin wannan yana musu wa'azi sai ya tsoratar da su suratul nur yayi musu magana akan zina wallahi mamaki ya kama mata ko wace ta rike baki zina abin ya daure musu kai wallahi sai da wata kan wata ta ta tambaye ya rasulullah wai mace diya ba boya ba diya ba shegiya ba tana iya yin zina wato abin magana ta zo wasu dabban mamaki a ce haddiya mace ta yi zina kuma a ku ba ku gani amma ku ku dibi halin da kuka shiga kuma da ku ake haɗa kai wallahi da ku ake haɗa kai ƙur'ani ya bayyana mana abubuwan nan ku ne ya kamata ku taimaka kuma a kai takaici kuna zuwa makaranta da yawan ku sun haddace alƙur'ani ga ki da ƙur'ani fatiha bakar zuwa nan amma ba ki da imani kuma gidan auren nan gidan aljanna ne gidan auren nan gidan albarka gidan auren nan gidan yadda Allah duk riga shi nan cikin gari sun bi sun halaka sun lalace kuma ke sani wallahi you know wallahi ke sani ki tashi tsaye ki taimaka kun kiya yara ga suna har wajen tafsirinmu na dare yanzu nake yi ma shugabanni complaint yan mata ga suna wurin tafsiri malam suna abubuwan da ah, abin nan sannan tahajjud wasu jo tahajjud cikin ramadan goma na ƙarshe amma sai su koma suna can bakin titi suna wasa da 'yan samari iskanci malam ku ji tsoron allah to shi na wannan budurwa kalar ta ce ba ba huwa min indillah wannan abinci ba dan adam ke kawo min shi ba kun ga wannan shi a shari'a ba dan adam ke kawo min abincin nan ba ya atini bihi min aljanna daga aljanna Allah yake kawo min wannan abinci wannan abinci da ka gani ko ƙasa bai zuwa daga sama yake ake tararo shi da guga ko kuma daga kuma mala'iku ce tawwa da bohol abinan boho na abinci sun ajiye da sun ajiye kuma koma suke sama ko duniya ma ƙasa don sama take mihrab wani dan kutumbu wuri ne wajen manara kiran sallah can ne aka yi mata dan ɗaki ta ce da sun kawo sun aje sai su yi sama kun gani sannan ta ce man inna allaha inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab jama'a yanzu ku ji ba wai yanzu damanin wai wai mata wai yan mata su ne mawaka yan mata su ke drama ga sunan cikin talabijin wai suna wai wai karuwa ta wai za ka koya miki wadda aka zaman kishiya karuwa egiya wai ita za ta yi talabijin da koya miki wadda aka zaman aure wadda aka kada me yasa ita ba ta je ta yi auren ba idan ƙur'ani bai koya mana yadda ake zamantakewa ba su bi ba ta wadda ya koya mana kuma أولم يكفيهم أن أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ubangiji ya ce ma'anar sallallahu alaihi wasallam a'a halan wai bai ishe su ba halan bai ishe su bane mun saukan maka da alqur'ani kana karanta musu ana karanta mu mutane qur'ani wani wani talabijin kuma wace drama kuma wani bature kowace bature ya ce ta san yancin akwai wanda ya san yancin ki kama Allah akwai wanda ya miki galihu kama Allah ku da da turbaɗe ku ake yi ya zo bangiji ya aiku annabi ya ce a zakata ya hana da rai ana turbaɗe mata ke da yanzu ma ke mata an turbaɗe ki ba ku da gado Allah ya ce wallahi ba ta yi wa dole sai an ba ku gado ku ba ku gibin girman ubangijin nan sannan ana ana gadon mama uba ya rasu wato ya sai zo su gade duk ubangiji ya zo ya hana ya sa dokoki ya sa tsare-tsare ya baki yanci kuma ba ki gode ma Allah wallahi hadda wannan hijab girmama ki ne Allah ya hadda ya baki hankalin sa hijab wace garuruwa Allah ku gani da gani ta kun san mace ta wulakanta amma hijab wallahi da ganin mace ka sani ko ya iska ta wallahi kayi kaɗan ka tarbe ta ko da ya iska ko ko shaidan bai tarbe saboda shekan na tsoron hijab banda gafara Allah saboda hijab saboda haka ku ji tsoron Allah gidajen sun lalace yara tarbiyya ta lalace obama na can yana kujiba ba neman muku abinci bai ma san yarinya ta lalace ba bai san yaro ya lalace ba kuna nan kuna ruha ruha ruha ruha har sai ciki ya bayyana mutuncin gida duka ya zube ai yarinyar nan diyan malam wani ce ai yarinyar nan wani ubanta wani ga ta da ciki babu da ra'ayi ko kuma yi zama na cikin unguwa a yi ta kusur kusur kusur kusur ana tsegumi shi bai sani ba in ya taho ga mazauna a yi shiru in ya tashi a kama jijuwa na da Allah in ya in ka gan shi kawo wani mutumin kwarai amma ga diya nan jiya wallahi na ta wanda ya kwana da diya subhanallah haka na in mutane na jini da matar za su yi hira in ka zo cikin su yi su in ka tashi cikin aikin banza wallahi jiya mata ce na an kwana da ita na san jiya wanda ya kwana da in tanki ya girma ya isa siyasa ya hito takarar sanata ko kansula ko honorable na jihar. ko dan majalisar rep ko ya hito fasikai su hito suna yada wannan abinda mun san uwa ta yi halin uwa ta abinda wannan ma babu tabban ma abinda ma keke na ka na da baka sani ba na shekara saba'in sai an tono shi saboda 'yan bakin ciki sun ga za ta zama abin kwarai dole ku za ku taimaka ba ku ga mata 'yan uwanku sun taimaki musulunci khadija radiyallahu anha ta taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam taimako mai girman gaske an dawo nan za a samu sauran mata irin gudunmuwa da suka bayar ku debi maryam mahaifiya annabi isa ku debi taimakon da ta samu ma duniya da haka ji tsoron allah je ku kama kanku zama mutane wasunku suna ɓata wasu mace ta je da hijabi supermarket ta yi sata yan bid'a su yi ta dariya su ce ai hijabi nan na kaza ne ina lillahi wa ina ilaihi hijabi da arahama ya komo abin zargi ke ta da hijabi ki an je da ke hita da hijab gidan miji ke je gidan wani dan iska Zan zina bai a yi ta a circe bai yiwa ina tabbatar da wannan ba a zina a circe wallahi duk wanda ka zina yau da gobe wallahi sai an sani ko namiji ke zina wallahi sai an sani yana yi sai dai aure ne kawai na farko dai babu asiri ga ga mutum uku duk abin da ya kai mutum uku ya tashi daga asiri to na farko wanda ya kire ki ba in kuma waya ya dauka ya buga miki yana son ganin ki don yin zina da ke a to ai wasu a can wurin injin kwamfuta na waya wasu a can wurin injimin nan sun ji abin da kun kai sun kuma san me za ku yi don sai sun haɗa muryarki da murya ta ga injin sannan ki ji magana ta sannan shi ya ji magana ki kahin ma wanda ya nike waya ya sani wallahi masu haɗa injin mai sun riga sun fara jin murya ne kahin shi ya ji muryarki su sun riga sun ji take murya sannan shi ya ji babu asiri ai ga waya to nan asiri ne ko to baya ga wannan kuma kila aika yaro za a yi sai ce ma wance ina son ganin kai ta yi gidan da ce ma wance ka faɗa mata a zirce ka ce ina ce ina jiran a ya sani kwaɗi shi kai shi ke nan kuma ƙarshe a circe an samar da gurbatattar zuri'a wani ciki na mai gida ne wani ciki ba na mai gida ba ne gida ya burkace ya lalace tana kodin kaga ya ji ko ka auro a ce ba ɗaya gidan nan da ina da wani wa ina lillahi kamar ka ku ji tsoron Allah kama kanku Allah ya sani cikinku akwai masu kamun kai Allah ya ce wa Maryam ibnata mata ومريم ابنة التي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إذا مريم ita kaɗai ce Allah ya faɗi sunanta cikin ƙur'ani babu sunan mace cikin ƙur'ani sai dai maryam misali na Allah ya bayar da ita don yi girmama ta saboda ɗan da za ta haifa na shimfiɗa abin da za ta haifa shi ne annabi isa alaihi salatu Allah ya ce ibnata imran ita diya imran ce allati ahsanat ha wadda ta kyauta ta gabanta ta kyauta ta farjinta Allah ya ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi ta gaskata musulunci ta gaggata kun faifun na hanyar samar da haihuwarta ta bar mu Allah kuma ta gaggata addini kuma ta yi addini kuma tana cikin masu tsoron Allah wa kanat min tana cikin masu takawa to wannan fa ba ita kadai ce ba wallahi cikin ku wallahi wallahi cikin ku akwai mata wallahi waɗanda ko gidan karuwai an ka haire ta wallahi mace ce mai kamun kai amma ba bai yiwa Allah ya kawo sunan ku duka sai ba da sifa da maryam don ya nuna muku akwai budare 'yan mata wallahi dan namijin banza bai taba sanin ta ya mace ba akwai bazaura wanda namijin banza wallahi bai taba sanin ta biya mace ba akwai wallahi mata auren da in ba mijinta ba wallahi babu wanda ya kaba sanin ta ɗiya mace akwai su suna nan kuma kar ku yi zaton Allah bai sani ba yana sane da kirkin ya san history ɗinki don ki da ki da mutuncin ki da kamun kanki da ƙoƙarinki da takawaci wallahi babu wanda Allah bai sani ba in ko a ce duk ƙasa gaba ɗaya duk karuwai na wallahi sai an samu wadda ba karuwa ba ce saboda haka ku ci gaba da kirki waɗanda Allah ya nufa da kirki Allah ya magana cikin suratul Ali Imran fastajaba lahum rabbuhum fastajaba lahum rabbuhum anni ubangijin maza ubangijin mata karba musu hotonsu da addu'ansu da imanin sai ce da su an ni la udhi'u amala amilin minku. ni Allah ba ni zartar da addininku, ba ni zartar da ayyukanku min zakarin aukunta ko namiji ya bi ni ya bi Allah zan biya shi in mace tabbi ni tabbi Allah zan biya ta ba dukkan min ba saboda ba wadda Allah ya manta ku ci gaba da himma ku ci gaba da kokari amma ku yi tata tsantsan kuma wadda ki zaman ta kwarai ki yi kokari ɗiyanki su zama na kwarai don ba a kawo magana ku ba yanzu uba wanda yake wani da sanya ta waye direba na ya ja mota ya yi tasha an yi mai lodi bai dawowa sai uku na dare a sokoto state akwai wani gari bai da nisa da arungu shi direban nan ma haddiya ne sun ka kai shekara ashirin da bakwai ba su san ubansu ba cikin dare ya ka dawowa dab da asuba ya hita sai rannan mota ta ta samu matsalar sun lalace ba a gama gyara ba sahiya ta waye yare ko da sun ka halka sai sun haga mutum ya bude zani ya hito sai ko sun ka sheka koyo mu Allah ga barawo wallahi garin nan na nan bai da nisa da argungu wannan abu ya faru ko da an kai tiri an ka sheko ashe uban suna ba su san shi ba saboda haka yana da kyau maza su ma su taimaka wato in an ce a buɗe babin mazaki kai bai ko waduwa wallahi an ce a bido haƙoƙan naku ku kuma mata a bido haƙoƙan maza su kai kace-kace kenan wallahi ina muku zuwa da Allah akwai matar da ta kawo mana ƙara ni ne rasa ya zan yi wannan shari'a mijinta ka ɗauko mata banza bisa gadonta ya ce ta hita waje ta zauna da ta yi waje ta yi zaune bakin ƙofa wani abu dai Allah ya isa ya yi zina bisa gadonta cikin ɗakinta tana nan kuma a hishe ta waje ta yi zaune ha a ƙari kuma wallahi in ta yi magana sai bugu titi biyu saboda haka ku yi haƙuri ku yi haƙuri allah ya san kowa na kirki cikinku allah ya sani na banza ma allah ya sani maza na kirki allah ya sani maza na banza allah ya sani mun so a ce da duk maza na da wani wuri su zazzauna mu kawo lisafa muku iya hegen wasu daga cikinsu haimi ha? ni ka yahe wa ai dan adam yahe haƙe ne ga dan adam <clears throat> wallahi sai dai mai haƙe yahe don haka mata ku dinga yahe masu al-hamdu duk tambaya da kwaji mai hukuncin mata mai yin kaza to shi babu hukuncin namiji mai yin kaza Allah shi maku albarka Allah ya ta ku gama lafiya Allah ya shiryar da ku shiryar da mu shiryar da dukkan musulmi gaba daya wannan lancin da za mu yi kake sata kayan miji don abinda Allah ya baki ki taho da shi ki dai ke murkushe ce wani don ki kawo saboda an ce wa ba a ba Allah ya ce maka ah, na malam turham kawai tambayoyin a ah, sai addu'o'i kawai na shugaba bai da wani jawabi eh, da shugaban malamai da shugaba zai نعم ده شجران ما لما يدي شجران فبسم طيب، الله مثل فيه الله مثل نعم

Thank you.